العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم wa الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau juma'a 22 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da daya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na hamsin da biyar a ƙarƙashin zancen da imamu ahalis sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal al-shaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi dangane da ilmul kalam a ƙarƙashin nahayuhu anil kalami wal khusumati fi din inda muka kwana a fakara ta uku inda malam ya yi magana daga kamar yadda imamul harawi ya carato da isnadi a cikin littafinsa zamul kalam cewa imamu ahmad bin hanbali lokacin da aka samu ubaidillah bin yahya bi ma'ana ubaidillah bin yahya bin khaqan lokacin yana matsayin minista a zamanin mutawakkin Billa mutawakkin billah ya hau kalifanci ne a shekara ta 232 a lokacin da malaman sunna suka samu gata kenan bayan shekara 34 da aka gana musu azaba wanda wannan lokacin yana koyawa duk wani adi sunna a duniya mu'amala da shugaba yadda shari'a ta ce shi sa a wannan dalili malaman sunna suke kiran imamu wato imamu ahmad imamu ahlis sunnati wal jama'a saboda ana cewa nasarallahu hadhihi al-umma bi rajulaini al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su nasara da mutane biyu bi Ahmad abi Abi Bakrin fi ayyamin ridda Allah ya taimaka wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sayidina abubakar a lokacin da aka samu ridda larabawa suka yi ridda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa bi imami Ahmad fi ayyamil mihna da kuma imamu Ahmad a shekarun da aka fada cikin jarabawa saboda ya fada ne lokacin farko-farkon khalifancin wato banu abbas su ne khalifatul abbasiyya an azabtar da su aka kai ga an hana malaman sunna su ma yi mu'amala da shugabanni kaga tarihi shi ke maimaita kansa duk lokacin da mutum musulmi ko alis sunna ya samu kansa a lokacin da shugabanni an samu gurbatattun malamai sun matsa kusa da su za su toshe duk wani mutumin kirki ya mai ya kusanci wannan balle ya nuna mai kuskure don gyara to sai aka samu ahmad bin du'ad tun lokacin da wato ma'amun ya hau ma'amun ko ya hau kalifanci a shekara ta 198 to tun daga wannan lokacin shi kuma yana da gurbatacciyar aƙida wacce take magana akan abubuwan da imamu ahmad yake hani akai sai ya yi wa wannan kalifan close marking sai ya ba shi shi ne chief justice na ƙasa gabaki da Bi ma'ana na daular musulunci gabaki da shi ne chief justice sai abin da ya tsara kaga in yace a kama wani za a kama kuma za a kama ba. in ya ce a kashe shi za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba to abinda ahmad bin du'a da ya a wannan lokacin kenan wannan malamai suna amfani ne da shi a matsayin duk wani alis sunna da yake cewa shi alis sunna ne a yau idan an samu shugabanni sun toshe babin nasiha ga kansu to sai ya ɗauki rayuwar imam ahmad sai ya ɗauke shi a matsayin koyi imam ahmad sai da aka shekara talatin da hudu ana zane su ana dukan su a cikin malamai akwai wanda aka kashe a cikin malamai akwai wanda aka daure a ciki akwai wanda aka musu bulala daga shi daga cikin wanda aka yi wa bulala akwai shi imamu ahmad an mai bulala dubu daya a wannan tsakankanin shekara talatin din nan da hudu ya ci bulala guda dubu daya amma a lokacin mutane suna jiran ya ba da fatawa saboda ana jin shi duk duniya kuma ana jira ya ce jinin wa'annan shugabannin ya halatta duk mutane za su musu bore imamu ahmad ya ce manzan Allah ya hana kaga yanzu ba kai ke duba ba ko me ya duba umarnin wa manzan Allah ya ce manzan Allah ya hana yi wa shugabanni bore komin zaluncinsu kuma ya hana kai musu nasiha a fili duk zaluncinsu saboda yi musu nasiha a fili yana zubar da kwarjininsu a wajen wa mabiya idan kuwa kwarjininsu ya zube a gaban mabiya in suka yi umarni za a bi in suka yi hani za a bi to kaji da sirrin da ke ciki in kuwa aka kibi kaga kuwa za a samu barna za a yi ta kisa za a yi ta barna za a yi ta zubar da jini ga tarihi yanzu ko mutum bai ji na nassi ba ya gani a zahiri karo-karo ga somaliya ko abin da ya faru da somaliya is a good example shugaban kasansa ina ya gudo najeriya nan ya gudo najeriya ya zai zauna a ya mutu ko ba haka bane ga misira ga egypt ko misira kenan ga kuma libya kaga duk nan da aka ce gaddafi yi. barnan da suke ciki a yanzu ya yi fafulin ɗin barnan da suke zargin ne gaddafin ya yi suna da zaman lafiya ba su da zaman lafiya to sirrin da ke ciki shine gara ku zauna cikin karkashin shugaba a zalimi shekara 60 ya fi muku alkhairi da a waye gari ba ku da shugaba ko guda ɗaya. ɗan libya su za su gaya maka wannan sharhin bayanin nan ko kaga in mutum ya yi wannan maganar wani zai ce kaman ana tallatawa shugabannin ne ko to amma mai hankali idan ya fahimci matsalar shi zai gaya maka wannan ba kowa zai gane ba ka tambayi sojoji su za su gaya maka za su gaya ma sirrin wannan abin abubuwan da suke gani a garin somaliya fa in kafi kowa bindiga da kayan kai ne shugaba a wajen yanzu kamar nan anguwan idan kafi kowa makami to kai ne shugaban wannan anguwan haka can ɓangaren wanda ya fi kowa kayan makami da ƙarfi to shi ne shugaba mutum zai yi aure ga matarsa ya aura ya shigo ɗaki, za a zo saboda an fi shi kayan za a kwace matar yana kallo a tafi da ita shine ibnu taymiya kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa siyasati shar'iyya 60 sana tahta sultanu ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 a karkashin shugaba azzalimi ya fi muku alkhairi a wayi gari ba ku da shugaba to kaga irin wannan mutanen su za su faɗi wannan ko kaga somaliya yau har yau akwai zaman lafiya tun 90s ko har yau ba su da zaman lafiya ga libya suna da zaman lafiya har yanzu an kashe wancan ko amma shin an samu abin da ake nema bal har yanzu da za su iya tada gaddafi da sun tada shi su ce ne ya ci gaba ga iraq da iraq za su iya tada saddam da sun tada shi ko ya zo mai ya ci gaba da mulki haka somaliya da suna da ikon da za su iya tada wannan shugaban kasan fara idi ko da sun ta da shi me yasa saboda sun saki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ne sai ya jarabce su kada mu manta sahabbai sun saba umarnin manzon Allah guda ɗaya a yakin Uhud me ya faru da su ya tsaya kansu sai dai safuwa hatta manzon Allah karan kansa shi ya bada umarni ba kada a saba aka saba to da bala'in ya zo ba waɗanda suka saba umarnin kaɗai ya takaita a kansa ba sai ya ne da shafuwa shi kansa wanda ya bada umarnin to wannan shi ne sunan Allah a rayuwa to shi sa yana da mahimmanci musamman matasa su gane mahimmancin rashin sukan shugaba da zagin shugaba da yin nasiha ga shugaba a fili ga jama'a amma wani in ana yi zai ga kamar cewa ne ai kila an ba mutumin kuɗi ne ko kuma yana kamfin ne addini ne ya ce maka haka kuma duk abin da addini ya ce akwai sirri a cikinsa kuma in ka ƙibinsa ɓarnan da ke ciki ya fi maslahar da kai kake hangowa yawa ga wa'annan a zahiri kowa ya sani har yau sun ƙara zaman lafiya ba su kara zaman lafiya ba to irin wannan abun fa idan ka kuskura kai ma ka yi shi abin da zai faru gari ka kenan fa Allah ya maka ishara ne sai ka ɗauki izina wancan ya faru da wancan ƙasar, har yanzu ba su samu mafita ba ya faru da wancan ƙasar har yanzu ba su samu mafita ba ya faru da wancan ƙasar har yanzu ba su samu mafita ba kai ne basira idan ka afka ciki me zai faru da kai irin abin da ya faru da su ko wasa dan it bi ma'ana zai iya fushi ma yawa saboda haka wannan yana da mahimmanci saboda za ka samu wani lokaci malamai ko ɗaliban ilimi suna samun wannan damar wani kila gwamnatin da ta shuɗe tana ɗasawa da shi to wannan da ta zo ba ta ɗasawa da shi hanyar samunsa ya yi ƙaranci sai ya fara suka kai kuma da baka sani ba sai ka fara tunanin mai gaskiya yake faɗi sai ka bi shi ya jefa ka jahannama shi ma ya kisha saboda bayan da za a iya shashi shi ma a wajen Allah saboda haka duk wanda ka gaina irin wannan abun saurare in ka ji ya fara magana ta shi ka bashi waje ba abin da ka saurare shi bane saboda abin da yake yi manzo Allah ya hana kai kuma kana son shi ne saboda yana gaya ba gaskiya ka ki sauraron ne saboda abin da yake yi ba gaskiya bane ne kai ka'idar ina fata an gane sai kaga ka samu sauki a rayuwarka saboda ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam daman mutum ne tare yake bai cika me ba zai iya daidai zai iya me sai ka ɗauke shi a matsayin wannan kuskure ne na akara bakalla Allah ya saka da alkari amma anan ba za mu bi ka ba kuma ba za mu saurara ba sai ka zauna lafiya in ka biye masa shedan ya angi zaka kana Allahu akbar shi kuma ya ci gaba da caji duk wata musibar da za ta biyo baya za ta shafe ka shi ma za ta shafe shi Allah ya tsare saboda haka ba dauke shi a matsayin ka'ida malam ya ce wa akhraja ibn al-jawzi an Musa bin Abdullah at-Tarsusi قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة إمام ابن الجوزي a cikin littafinsa manaƙib imam ahmad ya fitar da isnadi daga musa dan abdullahi a tarsusi ya ce sami'tu ahmad bin hanbal ya na ji malami na imam ahmad bin hanbal ya yana cewa la tujalisu ahlal kalam kada ku zauna da wa'anda suka kutsa a cikin ilmul kalam ilimi ne na bid'a wanda musulunci bai yadda da shi ba ilimi ne wanda aristotle ya rubuta sai aka tarjama shi zuwa larabci sai aka ce yanzu ka ɗauki wannan ilimin ka fahimci ƙur'ani da hadisi da shi shi kuma aristotle an sani kowa ya sani bai yadda da allah ba is a free thinker ko filosofi ne wanda ke is tinka to wannan ka'idojin sai aka ce ka ɗauko ka zo ka koyi ƙur'ani da shi zai yi aka ce ka ɗauko maganarsa ka zo ka koyi hadisi da shi zai yiwu to shi ne malam ya ce duk wanda ka ga ya kutsa cikin irin wannan ilimin ya yi dumu-dumu a ciki to kakka zauna inda yake ko da ka gansa ya ce wa in zabbu ani sunna ko da ka gansa irin wannan mutumin yana kare sunna kakka biye masa saboda za ka bata dalili kakku manta a can baya mun karanta kisan abu hanifa ko wanda dalilin da ya sa imamu abu hanifa ya samu matsala a wajen aƙidarsa a matsalar imani saboda wannan malamin amma da ibnu abi sulaiman da yake ya kutsa cikin wannan ilimin a tarihin musulunci babu wani malamin musulunci da ya kutsa wannan ilimin da ya sha sai ka ga samu matsala a imaninsa tsakaninsa da ubangiji to tun daga wannan lokacin yau kai kuma ka ce kai kana da dabarar da za ka iya gano wannan ba za ka fada cikin wannan matsalar ba zai yiwu kaga baka fi su tsoron Allah ba baka fi su ikhlasi ba baka fi su tsantseni ba amma sun shiga ba su sha ba to kai ba da ka zo a kanni na ashirin karnin da ya cika da bala'i da musiba da sharri da ya muya sannan ka ce in ka shiga za ka sha to shine imam ahmad ya ce ko da ka gan shi yana kare sunna kakka dinga zama a wurin karatunsa za ka bata saboda zai daura ka akan abubuwan da zai halaka ka wannan ya ɗauko shi a cikin manaqibul imam ahmad shafi na 205 yace wa akraja ibn batta an abi al-harith as-sayyid qal man ahabba al-kalam lam yakhruj min qalbihi ولا tara sahibu kalamin يفلح imamu ibn batta a cikin littafinsa ibanatul kubra yana cewa ya fitar da isnadi daga abul harith as-sayid yace kala bi ma'ana imamu ahmad bin hanbali malami na yace man a habbal kalam duk mutumin da so ilimin kalam lam yakhruj min qalbihi to wannan gubar ba ta fita daga zuciya ba za ta fita daga zuciyarsa ba wala tara sahibu kalamin yuflih ba za ka taɓa ganin mutumin da ya kutsa wannan ilimin ya samu rabauta ba a wajen Allah bi ma'ana a aqidarsa ya kuma ta sai ya samu matsala su jahan bin safwan kaga tabi'i ne fa amma sai da ya kai matsalar da ya kai matsayin da bai yadda akwai Allah ba da ya zauna ya zauna ya yi tunani ya yi tunani ya ce kai ya ce jama'a ba za ku ce Allah na nan ba kuma ba za ku ce baya nan ba ba za ku ce yana sama ba kuma ba za ku ce yana ƙasa ba yace ba za ku ce yana gabas ba kuma ba za ku ce yana yamma ba yace ba za ku ce yana kudu ba kuma ba za ku ce yana arewa ba ba za ku ce yana cikin duniya ba kuma ba za ku ce yana lahira ba to yana ina kaga me babu kenan ai wannan shine best definition da zaka ba da babu wannan shine best definition da zaka ba a abin da za a ce babu shi to wannan ilimin ya fada ciki ya shiga wannan halin malamin sa ma haka ja'ad shi ma the same thing abin da ya fada kenan kaga wannan ya zo a karni ne fa na 120 a karni na 120 ana kidaya ka daga cikin tabi'ai ne fa kaga yana daga cikin salasatu qurunil mufaddala ko karnoni guda uku da aka fifita ta amma saboda illan wannan ilimin ga halin da ya fada a ciki haka idan ka dinga zuwa yawancin malaman da ake amfani da su a fagen islamic philosophy za ka ga dukkansu a tarihi za ka ga dukkansu babu wanda ke da da kyakkyawa kaga na farko akwai ibn khaldun kaga na biyu akwai ibn sina kaga na uku kaga akwai farabi akwai ibn arabi Gasu nan gasu za ka ga a fagen filosofi na islamic za ka ga da wa ake kama hujja su ne su ne ginshiki to saboda sun shiga wannan ilimin kuma a duk malaman da suka yi zamani da su sun tabbatar da aƙidar su ne saboda wannan ilimin da suka faɗa a ciki sun samu matsala da ubangijinsu saboda wa'annan mutanen da na ambata maka sun kai matsayin da suna ganin maganan aristotle ya fi na allah da manzansa akwai matsala ko babu eh so duk mutumin da ya ce yana fifita maganar wani makhluki akan na Allah da manzansa kasan ai ya riga ya sha sai shiryarwa sai Allah sai dai Allah ya shirye shi to dalilin da yasa zaka ga malamai wa'annan magabatan suke tsawatarwa akan wannan fagen kenan saboda wa'anda suka shuɗe gabanin su da wa'anda suka yi zamani da su sun shiga kuma ba wanda ya sha sai dai samu matsala a aqidarsa wannan maganar mala ya ɗauko shi a cikin ibanatul kubra mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da talatin da tara tabi'ai kaga lokacinsu yana farawa ne tun daga rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga rasuwar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta ɗari da hamsin duk wanda yi wannan rayuwar ana kiran shi tabi'i daga ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu da ashirin ana ƙidaya shi a matsayin atba'ut tabi'ina wanda yi wannan rayuwar bi ma'ana tabi'ut tabi'ina a cikin tabi'ai kaga a sahabai an san waye ya fi kowa falala ko shine wa na Bakar ko to a tabi ai waye ya fi sai malamai suka kara wa juna ilimi wa'ansu mutanen madina suka ce sa'idu bin musayyib ko musayyab shi tabi'i ne babansa sahabi kakansa sahabi yana aure da diyar sahabi abu huraira yana daga cikin adin fuka'a a saba'a malamai guda bakwai na duniya fakihai a garin madina wanda ake ji da su sai bin musayib yana cikinsu sai wani suka ce shi ne shekaransa arba'in bai taba misin ɗin sallah a sahun gaba ba <coughs> bai taba ganin ƙeyan wani a sallah ba shekara arba'in kuma shi ne ya aurar da ɗiyarsa ga ɗalibinsa wanda ya daina zuwa karatu da ya haɗu da shi a garin madina ce kwana biyu me ya faru ya ce a akar makallawa mata ta ce ta rasu sai ce ka yi aure ya ce a <laughs> akar makallawa zai bani mata dirhami biyu na nake da shi sai ce mai ka dawo karatu zan baka mata da ya zo makaranta karatu sai mala ya ce ba dama ba na maka alƙawari zan baka mata ba ya ce eh to inna alhamdulillah na hamadu huwa na sa'inu huwa na kawai sai daura mai aure a ah. to ɗalibi sai koma gida ya bara tunani to shi kuma yanzu ba ba abinda an daura aure to an ne yamma na yi babanta ya zo da ita eh sallama ya ce da sallama na amsa na cewa ya ce sa'idu ne ya ce sai na yi shuru tukunna ni da na san ba da aboki sa'idu ina da malami sa'idu ya ce yana budewa sai na gaishe ya zo ya ce daman na maka alkali zan baka mata to ga mata na baka na an daura aure ko to ga ta nan ke ki ji tsoron Allah ki yi wa mijinki biyayya ki samu aljanna kai kuma ka ji tsoron Allah ka ba ta haƙƙinta da ya dace Allah ya muku albarka sai an jima sai ya juya ya ce he na duba fa ba gidana ba abinci ba kuma an kawo amarya to ya za a yi sai ya ɗauki dutse tsakuwa sai ya jefa a makwabtansu alamar cewa ne yana da bukata sai aka ɗan kawo mai biredi da ɗan waye da abubuwan da zai ɗan honi dai da shi ya ce shi kenan aka kawo muka ci muka abin nan ya ce bayan kwana biyu sai na tattara littattafai na zan tafi makaranta sai matata ta kalle ta ce ina za ka sai ce zan ji wajen babanki karatu sai ta ce me karatu sai ya ce eh sai ce dawo ka zauna duk ilimin da ka san babana na da shi zan baka <laughs> kai kuma kana shi a degree holder she has MSc waye waye waye saboda haka dubu kana ka biya <laughs> shi kuwa sai dai na zuwa karatu ah a garba kallon sai aka haɗu da siriki a hanya a garin majina ce kai kuma daga aure ka dina zuwa karatu ya ce a karba kallon ai a ce malama ka ba da malam ya ce mai faru ya ce na kwashi littattafai ne zan je karatu ta ce min ina za ni sai na ce to zan je wajen babanta karatu sai ta ce in dawo in zauna duk ilimin da na san babanta na da shi za ta bani kaga kenan malamin duniya ɗansa ba ta yi aure ba ta zama tamkar malamin duniya tana da ilimin wa mahaifinta shi kenan kuma mamanta 'yar abu huraira kaduwa kenan kuma ga babansa shi kuma da sahabi kakansa ma sahabi ka duba darajar nan to idu bin musayyib suka ce wannan ne mutanen makka da suka tashi magana mutanen makka suka ce nasu ne mutanen basra suka ce hassan al-basri kowanne bangare ya jinginawa nasa sai aka ce to yanzu waye za a iya tabbatar da cewa shine babba a cikin tabi'ai don mutanen makka sun gabatar da afa'u ibn abi sa, afwan afa ibn abi rabah mutanen makka suka ce wannan babban tabi'i ne wanda duk duniya sun yadda da iliminsa shi kuma ɗaliban abdullahi dan abbas ne suka ce shi ne babban tabi'i mutanen kuma basra suka ce hassan al-basri hassan al-basri duniya ta shaida tsoron allansa shi ne mutumin da malamin da ya yi wa Hajjaji bin yusuf sakafi nasiha Hajjaji ya kashe mutane dubu da ashirin a lokacinsa a matsayin kalifa a ciki akwai abdullahi bin zubair bin awwa ya mai nasiha hajjaj ya ce sai ya yanka shi ah, ya kashe sahabi balle tabi'i ya ce a kira hassan al-basri ya za ya shigo ya mai nasiha a cikin fadarsa ya tsallake kowa sai da ya samu hajjaji a cikin ɗaki sai mai nasiha saboda ya ji ya gina wani katafara mu gida ya ce ka ji tsoron Allah Allah sai ya tambaye ka dukiyar al'umma za ka yi wannan da shi me za ka ce wa Allah gobe kiyama in ya tambaye ka kaga ya fito a waje ne mai nasiha ko a ɓoye? a ɓoye. sai hajjaj bayan da Basir ya ma wuce sai ce waye Hassan da zai zo har ɗakina na ya gaya min magana sai na sare mai kai ku je ku kira sa shi ya koma cikin ɗalibai ya ci gaba da karatunsa sai aka ce mai to kalifa fana kiranka sai ya taso ya ce ba zai zo ba sai tashi sai tafi sai tafi yana zuwa yana shiga fada ga shi kuma Hassan al-Basri a cikin fada fadawa da suka ga Hassan al-Basri ya shigo sai suka dare sun san karamin aikin hajjaji ne zai sare mai kai kada jini ya fallasa a jikin su Hassan al-Basri ko yana shigowa sai ce ya ilahi ya wali ya amri ij'al naqmuhu Barjan wa salaman alayya kama ja'alta naran barjan wa salaman ala ibrahim yace ya ubangiji ya majibincin al'amari na ka sanya fushin hajjaj ya zama sanyi da aminci a kaina kamar yadda ka sa wuta ta zama aminci da sanyi ga annabi ibrahim hassan al-basri na shigowa hajjaj kawai ya riga ya zara takobi sai jefar da takobi akaramaka Allah sannu da zuwa barka da zuwa ga waje ka zauna kawai ya rude ha Fada sai abu ya zama abun mamaki ga maganganun da yake faɗi kafin akar makallawa ya shigo bayan akar makallawa ya shigo kuma ga abin da yake cewa da Hassan albasiri ya gama sai ya juya sai ce to ni zan koma ina cike zan koma wajen dalibai sai wani bafaje ya biyo ya ce akar makallawa da Allah da sake dan kafin ka shigo nan ga abin da kaliba ya ce sai ya sare ma wuya baka ga mun dare ba lokacin da ka shigo ya ce eh ya ce ai ba tsoro ne kada jinin ke fallata a jikinmu amma fa kana shigowa muka ga abu ya canza a karmakallah na ga da ka shigo bakin ka ya dan yi motsi da Allah me kace a karmakallah sai ya ce ga addu'an da nayi sai karanto mai malamai suke cewa dalilin da yasa Allah ya kubutar da Hassan al-Basri daga fitina da sharrin Hajjaj ya bi umarnin manzan Allah ko ba umarni yin ba cewa duk wanda zai wa shugaba nasiha kada ya fito fili ga ya mai nasiha ne a me a boye sai Allah ya kare mutuncinsa saboda ya bi umarnin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka masa biyayya za ku shiryu kaga yayi wa manzo Allah biyayya Allah shirye da shi ko bai shirye da shi ba to kaji sai suka ce wannan Hassan al-Basri ne ɗan kufa kuma sai suka ce waisul karni shine fiyayyen tabi'ai waisul karni shi tabi'i ne wanda manzan Allah ya bada labarinsa sai malamai suka ce to wannan shine katkat dalilinsu shine fi karfi saboda hadisi ne ingantacce a sahihu muslim da sahih bukhari manzan Allah ya ce za a samu wani ayari daga mudar akwai wani mutumi ana kiransa uwaisul karni yana makurar sai manzo Allah da ya tashi siffanta shi sai ya ce afdalut tabi'ina haka manzo Allah ya siffanta shi da shi ya ce a cikin tabi'ai shi yafi kowa falala yana da mahaifiya yayi mata biyayya iya biyayya sai Allah ya jarabce shi da ciwon kuturta da Allah ya jarabce shi da ciwon kuturta biyayyan nan da yake yi wa mahaifiyarsa sai ta tawassuli da shi ya Allah ka warkar da ni sai Allah ya warkar da shi ko ina ya dawo daidai banda daidai wajen dirhami haka manzo Allah ce sai manzo Allah ce wa sayyidina Umar da sayyidina Ali a lokacin su suke gaban manzo Allah ke bada labari duk wanda ya same shi a cikin ku ya ce ya roƙan masa Allah ya fi masa to a zamanin sayyidina Umar ayarin suka zo sai ya ce man minkum uwaisul qarni a cikin ku waye uwaisul qarni sai suka ce gashi can a cikin su kawai irin ba kowa ne sai da Umar na zuwa sai ya ce uwai uwaisul ne kai ne uwaisul ne ya ce e ya ce kana da uwa tana nan da rai ya ce e ya ce da kana da ciwon kuturta ya ce e eh. karo ki Allah ya warkar da kai banda wajen dirhami ya ce e sai sai da Umar ya ce da Allah ka roƙa min Allah ya yafe min ka ji wa ke magana sai da Umar sai ce dan naji a bakin manzon Allah ce duk wanda ya haɗu da kai a cikin mu ya roƙan masa Allah ya gafarta masa don Allah ka ce Allah ya fi mu sai da na Umar ke roƙan wa Uwaisir Kani matsayinsa ɗaya ne amma saboda ya ji umarnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uwaisir Kani ya yi shiru ya ce to ya Allah ka gafarta wa Umar sai sai na Umar ya ce ina za ka je ya ce kufa gari na mana sai ce to bari rubuta wa gwamnan kufa ya baka special treatment sai ce a na fi so in zauna cikin mutanen da ba su san waye ni ba ba su san waye ni ba ba su san matsayina ba ka fanna in zauna a cikin mutane in yi mu'amala da kowa yadda kowa ke mu'amala da juna shi sai ya wuce shekara ta zagayo sai sai na umar ya tambayi ayarin da suka zo daga garin kun san wai sulkani ka ce eh, ba wani mutum ba ne sai sai na wani ce kai hattara awon allah ne ta ya fara gaya musu falalansu abba yana jin haka wancan din na komawa yana ganin uwai sulkani ya ce da allah roƙa ma allah ya fi mun sai uwai sulkani ya yi shiru ya ce ka haɗu da sayyidina umar ya ce eh, gaskiya ne sai ce to sai roƙan masa Allah ya yafe masa sai ya ɓoye ba a ƙara ganinsa ba sai uwai sulkani ya je ya ɓoye kada a gansa saboda kada a mai da shi ne abin bauta ko sai ya ɓoye ba a gan shi ba sai a lokacin da sai na ali ya yaƙi khawarij sai aka same shi a cikin gawawakin da aka kashe ya mutu ya fita yakin sai da aka fito yakin sannan ya fito wajen yakan khawarij aka samu wani daga cikin khawarijawa ya kashe shi a shekara ta 46 a zamanin sai zamanin sayyidina ali wani suka ce a ba 46 ba a kusan 36 bayan hijira shine aka kashe shi to uwaisul qarni dukkan su suka yi itifaki a cikin tabi'ai shine fi kowa falala yanzu da za a tambaye ka asabai waye fi falala sai ka cewa sayyidina baka saboda akwai ne nassi ko a cikin tabi'ai waye fi falala uwaisul qarni saboda shi ma akwai ne nassi na hadisi shikenan sauran fa sai mu ce sai mu yi tawakkufi kowa mu ce yana da falalarsa amma wannan manzo Allah ne da bakin sa ya faɗi afdalut tabi'in haka ya siffanta shi yace shi yafi kowa falala a cikin tabi'ai kaga daraja kenan yanda mutanen kirki suke mu'amala Allah sa mu dace yace wa akhraja ibnu batta an ubaidillah bin hanbal qal haddathani abi قال سمعت أبا عبد الله يقول ibn batta ya fitar da isnadi daga ubaidillahi dan dan hanbali ya ce babansa ya ba sa labari sami'tu aba abdullah ya ji imamu ahmad ya kulu yana cewa alaikum bis sunna na hore ku da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hadith da kuma bin karantarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi idan kuka tsaya akan sunna Allah zai amfanar da ku da wannan sunna kaga duk mutanen kirki abin suke cewa kenan ko Allah ya gafarta wa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da rahama duk lokacin da ya zo karatu me yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine mai zaman lafiyar musulmi kaga ashe yayi koyi da waye magabacinsa shi shine wa imamu ahmad bin hanbal ce na hore ku da bin sunna da hadisi Allah zai amfanar da ku da shi ka wa ganin dan bid'a da ake amfana da shi sai dai kawai ka jana tsaki sai shari zai yada wa mutane amma in dai sunna ne ko mun kankantanta in dai mutum zai santa ya yi aiki da shi ya karantar ka ga ana amfanuwa da shi haka ne amma bid'a ba, sai dai ka ji ana Allah wajen tur ko Sai dai ka ji ana tsaki ya kawo mana sharri iri kaza ya kawo iri kaza ya kawo iri kaza imam muhammad ya ce allah zai amfanar da ku da wannan sunnan wa iyyakum wal khawdi wal jidali wal mira'i fa innahu la yuflihu man ahabbal kalam yace a hirɗinku da kutsawa akan abin da baya amfanar da musulmi wal da kuma ilmul kalam shine ke kira jidal anan jayayya saboda abin da yake koyawa mutum musulmi kenan a addini Walmira da musu imam ahmad ya ce kakka dinga musu saboda mutane ko ɗalibai idan sun zauna sai ka ji an ce da malam wani da malam wani wa yafi wani ilimi sai ka ji wani ya cewa aradun allah wani ya fi shi wannan ka jana ƙarya kake wani ya fi shi to me za ka amfana da shi kai in ya fi shi ko bai fi shi ba kai me za ka amfana da shi kai dai za ka amfana da in ya ce ma manzan Allah ya ce za ka yi aiki da shi ko? Allah ya ce za ka amfana da shi to amma ka tsaya ku ta musu kaga me ba wani amfani a ciki to saboda haka abinda za ka yi shine kada ka dinga musu a kan abinda ba zai amfani da kai a ka ba a duniyar ma haka fa innahu la yuflihu man a habbal kalam imam ahmad yace duk wanda ya so ilmul kalam ba zai taba rabauta ba wa yake faɗa wannan magana imam ahmad yace wa kulla man ahdatha kalaman lam yakun akhiru amrihi illa ila bid'atin duk wanda ya kirkiro ilmul kalam ya shigo da shi cikin mutane ya dinga yaya shi da kururu shi lam yakun akhiru amrihi karshen al'amarinsa ba zai koma komai ba illa ila bid'atin sai dai kaga ya koma cikin bid'a saboda ilimin kalam babu wani abin da ke amfani da shi karshen ta sai dai ya fito da mutane bid'o'i a cikin addini amma ba ya kawo abin da za su amfana ba yace li annal kalama la yad'u ila khairin saboda shi ilmul kalam baya kiran mutane zuwa ga alkhairi wala uhibbul kalam wala alkhawdu wala aljidal imamu ahmad ya ce wala uhibbul kalami wala alkhawdi wala aljidali bana son ilmul kalam kuma bana so in kutsa a cikin sa balle ma in tsaya ina jayayya a fagen ilmul kalam wa alaikum bis na hore ku da bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal athar da kuma ayyukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bautawa Allah da shi suka samu yaddan Allah wal fiqh allazi tantafi'una bihi da kuma fahimtar addini wanda ku za ku amfana da shi kaga mutumin da ya fahimci addini ai babu wani alkhairi da ya kai ka saboda haka manzo Allah ya ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya sa ya fahimci addini to kai a yanzu idan ka fahimci addini ka sani fa a duk duniya babu mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi irin ka wanda ya fi ka alkhairi shine wanda ya fi ka fahimtar addini kaga ashe kenan abu ne ne mai mahimmanci a rayuwar mutum ya fahimci addini saboda Allah na nufin ka da alkhairi ne sai ya baka mu kuma a yau mafi galibi dan Najeriya yana ganin alkhairi a wajensa a bashi kuɗi eh shi alheri a wajen sa ne a bashi kuɗi yana ganin shi ne alkhairi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka alkhairi ne a baka fahimtar addini me ake nufi da fahimtar addini ba wai fatarin ilimi ba fa ina fata an gane saboda mutane an ce fahimtar addini sai ga a tarin ilimi a'a an ce ma wannan abu sunna ne sai ka tsaya gam sai ka rike shi ba ka ketare shi to kaga kana da fahimtar addini kenan an ce ma abu kaza addini ne sai ka rike shi gam baka motsi baka ketare shi ka duba iyayenmu a da suna da addinin a aikace ba su da shi a kwakwalwa budurwa idan matashi ya gani yana so bai isa yi mata magana ba sai dai gaya wa baffansa shi baffan zai je ya samu baban ya ce ɗana ya ga ɗiyarka yana so ka kamar izini ya zo gidanka haka ne kaga suna da shi a aikace cike da wannan ilimin kaga ba wai sun haddace hadisin manzo Allah ya ce kaza a'a a aikace saboda abinda malaman su a wannan lokacin suka karantar da su kenan ba su ba su rike nassi ne ko ba nassi ba kai suka rike shi gam suna aiki da shi kuma sai rayuwarsu ta yi albarka suka haifi 'ya'ya masu sauraro suka haifi 'ya'ya wanda ba sa so su bata musu rai suka haifi 'ya'yan da uba zai iya cewa zo ka aure yarinya zai aura bai taba ganin ta ba kuma zai aura saboda sun bi umarnin Allah da manzansa yau kuma sai ya ce shi dan mango park ne ya fi kowa sanin duniya shi dan boko ne ya je london ya je america ya je karatu saboda haka shi ba sai abin da ya tsara sai gashi ya haifi yaron in ya ce zo ka nan sai ce kai baba ni gaskiya fa kana takura min da yawa ko ba ka bane a wancan lokacin ɗa baya iya kallon babansa saboda kwarjini da girmama uba yanzu ba zai iya daga hannu ba ce zai lafiyo me kai ga haka zai ce baban shi ma takura masa yara ne na gani suna wuce su uku wallahi abin ya ɗore min kai biyan suna ce mai wallahi kalle shi baban shi ma ya rena shi eh wai baban shi ne ya rena shi Abokan su biyu ba suke ce mai wai baban shi ya rena shi na tsaya na yi shuru ina kallon iko Allah wallahi yaran nan below 15 below 15 'yan katin ne yaran nan wai ɗayan na cewa su biyun suna cewa ɗayan wai baban shi ya na shi ko wai ya ce ya zo yi wai aikin da ake mai wai reni ne na tsaya na yi shuru ina kallon ikon Allah to kaga automatically me ake koya mai ya da yawa babansa yara kanana to kaga wannan ga fahimtar addini a aikace a wajen iyayenmu bai isa yi wannan ba amma yau sai dai yarinya ne ta zo ta ce maka baba a wane zai zo ganinka ne nake so na aura ko ba wani ita ne za ta gaya ba shi ne za ta aura eh ba kai za ka ba ta <laughs> ko ba haka wani kuma sai ka ce eh that's my god eh wai yarinyar shi kenan saboda tana da karatu kuma ki zabo fa sai ka ji ana tambayanta level of his education sai ka ji an ce is a doctorate degree sai ce hmm. in what department or oh, in what field sai ka ji an ce chemical engineer sai ce hey that's good of you <laughs> eh, zai kawo kaya <laughs> zai dunkulo ya kawo haka ba lalacewa ya kai mu to ka duba yadda iyayenmu suka zauna da idan yaro ya zauna ya yi dafi sai ka ji iyaye sun ce daina dafi zaman me sai a ce mai zaman yan wuta ya ji wajen malami ne aka iya tambaya akar makalla mai hukuncin dafe sai malami ya ce dafe ai zaman yan wuta ne shikenan sai kowane uba ya ne ya rike shi gam kaga da in yaro ya zauna yana cin abinci ya yi dafi sai ka ji an mai kus ko dai zaman yan wuta kaga shi bai sani ba za ka ga iyayenmu da kakannin mu duk sun taso za ka ji sun ce dafe zaman yan wuta ne amma da za ka tambaye su hadisi ne ba su sani ba kuma hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wa'annan abubuwan za ka gani a aikace a jikin iyayenmu zumunci kuma haka ba manzan Allah ya ce duk wanda yanke zumunci zan ne, sai na zumunci da kansa ta ce zan yanke masa iyayenmu na da suna zumunci ko ba sa yi ka ba shi ko baka bashi ba shi zai zo ne kawai dan dai ya ganka ya sa maka farin ciki eh yanzu zumuncin in ya zo ana tunanin ka kawo ne to in baka kawo ba shi kuma in ya kawo yana tunanin me a yi reciprocating ɗinsa ko shi ma a me a bashi wani abu in ba bashi ba ga ce wallahi ni ba zan je gidan wani ba baya kyauta saboda shi ya kawo ne shi ma a yi reciprocating ɗinsa in ka ga an zo gidanka to kana da kaya kana da kuɗi ɗan uwanka kowa zai zo in kuwa baka da ko sisi kai ne kuma babban ɗa to bakin ciki sai dai kashe ka kana kallo dai sai dai a dinga zuwa gidan ƙannanka amma gidanka ne sai da ce eh, yaya wani kana lafiya <laughs> ba wanda zai leko gidanka saboda baka da kaya amma da zara an ga ka ɗan samu wani kaya masu tsoka sai ka ga kowa ya zo a ah, zo na zo gaishe ka ne kawai ƙarya ne kuɗi ya zo nema sai aka mai da zumunci kana da shi to yau makwabci da babanka abokin babanka yara in suna kwallo suka gani guduwa suke darewa suke da gudu ba sa so ma ya hada ido da su sai ya wuce sai su dawo a cigaba da kwallo yanzu ba hey dai kai kace kai bari wuce wallahi wani lokaci ma in ba ka dura mai ashar ba ba zai tsaya ba haka ne sai ka ce zan cika zaka zanka sai sannan ya tsaya sannan ka wuce ina tarbiyyar yake kaga yanzu akwai ilimin ana ta karantarwa amma ina aikin to ya za ka zauna lafiya Allah samu dace malam ya ce wada'ul jidala imamu ahmad ya ce ku bar jayayya a cikin addinin musulunci wa kalamu ahli zaighi wal mira da maganar ahli zaigh mutanen da suka bata su ne irin su aristotle irin su afalaton da afalatin da sauransu wanda aka ɗauki maganarsu kamar nassi aka mai da shi a matsayin shi ne ma rayuwar ginshikin in kana so ka ci abin da za ka ga kowane fanni ka shiga za ka ga akwai wani maganar da ake ɗaukowa na aristotle ko na socrates ko na abin nan a yi attacin cewa su filosofas ne masu hikima ne masu kaza za ka ga an rike shi a matsayin ko Nassi. haka ne ya ga kowane fanni akwai irin wannan sai ce to kakka bata lokaci a irin wa'annan mutanen walmira mutanen da suka saba da musu adrakna nas wala ya'rifuna hadha imamu ahmad yace mu dai mun tadda mutane malaman mu da suka karantar da mu ba su san wannan fagen ba ba su bata lokaci akan shi ba wa yujanibuna ahlal kalam kuma suna nisantar wa'anda suka kutsawa wannan ilmul kalam wa aqibatul kalam la ta'ulu ila khairin yace karshen fa ilmul kalam ba ta kai mutun zuwa ga alkhairi a'adana Allah wa iyyakum min alfitani imamu ahmad yace Allah ya kare mu da ku daga fitina wa sallamana wa iyyakum min kulli halakatin ya kubutar da ni da ke magana inji imamu ahmad kenan da ku masu sauraro na da mu baki ɗayan mu daga halaka in ji imamu ahmad wannan maganar wato imamu ibn Bakka a cikin ibanatul kubra ya ɗauko ta mujalladi na biyu shafi na 539 ya ce aure da ibn Bakka fil ibana an ahmad qal imamu ibn Bakka ya fitar da isnadi daga imamu ahmad ya ce idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalam fahdharhu idan ga mutum yana son ilmul kalam ilmin falsafanci to kai hattara da shi kai hattara da shi zai samu matsala dan zaka ga zai kai lokacin da ba zai yarda da Allah ba zai fada cikin matsaloli da dama sai malam yace fa hadihi wannan ma ya ɗauko ta ne a cikin ibanatul kubra mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in sai malam ya ce gabaki daya fa hadhihi aqwaluhu wa'annan su ne zantuttukan imamu ahmad rahimahullahu fi masaila usuluddin a cikin matsaloli na aqida wa hadha mawqifuhu min ilmi al-kalam wannan shine matsayin da imamu ahmad yake da shi akan ilmul kalam bai dauke shi a matsayin ilimin da musulmi zai amfana da shi ba kada musulmi ya ɓata lokacinsa wajen koyansa saboda kaga musulunci yana kwadaitar da musulmi ya koyi ilimi ko amma wani irin ilimi wanda zai amfanar da kai saboda musulunci shi yake kwadaitar da ilimi duk wani ilimin da zaka amfana to musulunci ya ce ka koye shi amma yau idan ka duba musulmi ya ka ga mu ne baya a fagen ne ilimi da ake amfana wallahi duk wani ilimi da ka sani yau bature na tunkaho da shi asalinsa daga mu yake sakacin da musulmi suka yi da ilimin da yanda suka ɗauki abin nan suka ɗauka sai suka mai kuskure ma sai aka fito mana da shi sai ake nuna mana fa babu wani abu da musulmi zai kawo samu duk wani abu da ka gani yau a duniya bature na tunkaho da shi ko abin nan wallahi ka bi silsilarsa za ka ga asali daga addinin musulunci yake musulmai ne suka yi sakaci suka ki abin nan ɗinsu sai suka ɗauke suka mai kuskure ma to yanzu sai kaga ga kawai musulmi yana ganin cewa kai ai sun ci gaba alhali kai da aka ce duk wani ilimin da zaka amfanar kuma ya amfani al'umman ka kaje ka koya mu kuma ba mai duk ilimin da zaka ga akwai sauki nan musulmi yake zuwa baya so ya sha wahala ya fi so ko karatu ne za ka ga zai ce ka ka bashi kawai bari shiga administration din nan ayya ya sauki yanzu ne yana dan samu zai shiga abin nan in har ce zai shiga sciences <coughs> sai ya ce maka me ya ce maka yana da wahala shi ba zai iya ba to kaga sai aka bar mu a baya duk wani abu da aka zo da shi sai aka ga kaman cewa sabo ne ilimin medicine fa europe gabaki daya a spain aka same ta a kurtuba jami'atu kurtuba kuma jami'atu kurtuba musulmi musulunci khalifanci musulunci ya rike spain for 800 years yau in ka shiga spain akwai wani alamar musulunci babu wa'annan gidajen baitul ahmar red house yanzu sai suka mai da shi mai sai aka mai da shi white house daga musulmi aka kawo aka samu wannan gidan khalifa ne a wannan lokacin ana kiransa baitul ahmar jan gida a nan ne za ka ga wa'annan pop din asali daga wajen musulmi aka koyo injiniyarin da ginin gidan sama da waye duk hannun musulmi ne a nan kurtuba aka zo suka koyi har medicine tip kenan suka koya da aka samu yakin crusade da aka samu aka karya musulmai ya koma hannun kristoci sai suka kwashe littattafan da ke magana akan magunguna saboda akwai littattafan musulunci zai ce ma ganye iri kaza da kaza in ka hada shi zai bada magani iri kaza sai suka sace suka komar da shi yaransu suka abin nan su suka koyi abin nan shi kenan yanzu kana so ka koyi larabci in ka je london certificate din da za a baka na larabci sai ya fi wanda ya karatu a saudiya ko wani abin nan kima haka ne a duniya to wa'annan abubuwa duk sai aka yaki mu musulmi sai ke ganin shi kenan ai duk nasu ne ilimin da sauransu kaga hatta polis ba musulmi ya kirkiro shi sai da na umar wannan marine submarine din nan da wannan sojoji hawiya ibn abi sufyan ya kirkiro su dalilin da ya yasa kirkiro su ce saboda akwai masu shigowa kasan musulunci akwai masu fita a san adadin mutanen da suka shigo kasan musulunci a san adadin da suka fita daga musulmai suka ji wani waje yau a duniya akwai kasar da babu su yanzu ana ma wannan magana kana kawo musulmi a ciki ba ka ma tunanin musulunci ne ma ya tsara wannan tsarin yau ingila duk wani mai kuɗi ya shigo ingila ta san shi haka ne duk wani talaka a ingila an san shi ko saboda ana da rekod ɗinsa tsarin sai da na umar ne duk garin da ya ci da yaƙi shi ne farkon da ya fara tsara gwamnoni a duniya yana cin yaƙi sai sa gwamna sai ya zama shi ne mai delegate ɗinsa duk abin da ake nema a wajen sai a rubuta sunayen talakawa da masu kuɗi talakawa saboda an zo ba da zakka za a basu. masu kuɗi in za a karɓi mai zakka duk wannan tsarin fa musulunci ne yi wannan taxation sai da umar ne ya tabbatar da shi yau akwai duniyar da ba ta karɓar tax yanzu ana maganar tax wani ilimi ne za ka yi tunani na boko ko da wani bayani in ba shi ka karanta ba kuma duk tsarin asalinsa daga wajen musulmi ne ya taso sai muka kyale ilimin ba ma damuwa da koyon ilimin sai ya zama kawai musulmi kawai yana sunan musulmi ne kawai amma duk wannan abubuwan yanzu sai yake ganin kawai ba ture ne ya ci gaba saboda duk nasa ne alhali asalinsa namu ne suka mai kwaskwari ba yanzu duk abubuwan da ke gudana musulmi kawai sai dai kalla yana cewa ka an ci gaba an yi kaza alhali dukkan wannan kwakwalwar namu ne suka zo suka koya duk europe sun sami ilimi ne a spain kuma spain din a karkashin kurtuba da suka samu da aka zo aka samu aka karya musulmai aka karya musulunci yanzu wa'annan gidajen na kalifofin musulmai sun zama museum houses suka zama museum houses ana kallo ne kawai sai dai a zo a kalle su wuyi a wuce in ma ka shiga sai dai ka zo ka kallo kai kallo a matsayin wannan abin amma ne na ga almajid tiri suna ƙoƙarin da yake kaga saudiya ce tana kokarin kawo wa'annan tarihin ɗaya bayan ɗaya za ka ga suna nuna wa'annan gidajen za ka ga har zuwa wajen sai a nuna gida sai a ce maka ga zamanin wani kalifa ne kuma ga abin da ya yi saboda a dawo da hankalin musulmi ya gane cewa fa tushen abin nan da gangare mu yake to amma da yake duk yawanci da larabci ne kai da baka jin larabci ba za ka gane ba sai dai a nuno shi da sauransu yana bayani amma za ka gan shi tabbas malami ne zai zo wajen da abin nan sai muku bayani nan ga dalilin da ya sa aka samu saga zamanin kalifa kaza ga yanda aka gina shi asali kaza ne zai maka bayani duk a cikin littattafan su zaka ga akwai shi a ciki har da ginin zaka ga an kawo shi kaga in yana gida zai dauka yana ne yana analysis ɗinsa saboda ana so a dawo da mu su dawo cikin hayyacin mu fa mu dukufa a wajen neman ilimi wannan shine karshen bayanin sai idan Allah ya raya mu sati mai zuwa za mu karasa littafin gabaki daya shine al-khatima karshen littafin Allah sa mu dace saboda ka anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk لا <coughs> إلا